بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الطيب وغافئ الكلم الطيب من أشكم فسلينا سبعين جبير مثلا قرشي في جوامع عدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذاته لا غنى للمرء عنها addu'o'i idon kulallu da tawai doji na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba wani musulmin da zai ce ba ruwan shi da su ko ya wadata daga barinsu za mu tashi hadisi na gaba hadisi na uku ko وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا تبت أتشن مسند مع الإمام أحمد دقما سنن النسائي رحمة الله عليه دوسما للتفق ابن عباس رضي الله عنهما يتشي كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa wasallam akwai rabbi a inni wa in tu'in alayya وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى إلي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شتارا لك ذكارا لك رحابا لك نتواء إليك مخبتا لك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وعجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واصل سخيمة قلبي wannan addu'a ce da manzo Allah sama yake yin ta addu'a ce mai tsada da ta kunshi ababe waɗanda suke masu girma annabi sama yana cewa rabbi a inni wa la tu'in alayya ya ubangiji ka taimake ni kar ka taimaki wasu a kaina wannan addu'a ita ce fa kake iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a cikin sallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idan ka faɗi haka Allah madaukakin sarki sai ya ce وهذا بيني وبين عبدي وانا آية ربع تبيو ربي ناوى ربي كما نباوانا إياك نعبد هذا لله وإياك نستعين نألا أغنيكو وانا نألا إياك نعبد نألا إياك نستعين وانا كما نباوى إياك نعبد العبادة لله sannan alisti'ana iyaka nasta'in ke kai nake neman taimako a wajenka kaga in Allah ya taimake shi din taimakon wajen wa zai dawo wajen shi bawa to shi ne wannan wala tu in alayya ya Allah kakka taimaki wasu a kaina kakka taimaki wasu a kaina musamman manzo Allah sama rayuwarsa rayuwa ce da yayi akwai magabta kala kaga wala tu in alayya ya Allah kakka taimaki الظالمين الكافرين المنافقين أخينا وانصرني سنة يا الله كباني عين جاي العون سب ديننا النصر سي أنسى مع العون سنة سي أتى مع النصر شي النصر ينا زواني أمس يمي أبن ذا أفدي أمس أبن النتيجة النتيجة الختامية النهائية ساكمقو إيه، هل هو منصور ساعة جنيني عايكشي إذا أعان الله الإنسان صار منصورا لو أن الله يتيما كيف توشي كان زي زما مرن جاي زي زما شيني من شي يتنسرع شي يسأل الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده إن ألا يباقوا رنجاي با وندي إسي رنجاي أحوم با وندي هاو kaga an nasru kenan kuma Allah ya ce wa man nasru illa min indillah <laughs> shin nasara a wajen Allah madaukakin sarki yake saboda haka al'aun ko al-i'anatu sababun lin nasr man arada Allah an yansurahu to a'anahu idan Allah yana son mutum ya samu nasara to sai Allah madaukakin sarki ya bashi taimako mun gane wala tansur alayya ya Allah kada ka ba da galaba a kaina eh kada ka ba da galaba a kaina wamkurli sannan ya Allah madaukakin sarki duk abin da za a yi na dubara ka sa ni ne zan ci nasara a wannan dubara shine almakru almakru dabara da Hausa ana fassara ta a ce mugunyar dabara dabara muguwa eh, bal makru al-layli wan nahari ومكروا مكرا كبارا إيه. ومكروا مكرهم ومكرنا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم وامكر لي ولا تمكر علي وإذ يمكر بك الذين كفروا جل الله والله خير الماكر أه؟ تشيني على المكر أي مكر وأنا أبو wanda za a shirya maka da daddare to sai Allah madaukakin saki ya sa ka fita to yanzu nan makara laka amma idan aka ci nasara akan ka yanzu me makara alayka eh shine sai ka ce wa mukuli wa la tamkur alayya al makru lahu shine me ka zama kai ne kike nasara an an shirya maka gal an shirya maka zake shikenan sai ka tsallake gada baka fada ba baka rufta da kai ba amma almakru alaihi to an an an an an an an an an hasa an hasa wutar an an kuma maka kan da zaren makarufta to shikenan mukira alaihi eh sannan laraba suna cewa mukira bihi suna cewa mukira bihi su amfani da ba'u shi ma a matsayin ne mutum bai ci ba kenan mukira bihi so daga wa mukulli wa la tamkur alayya ya Allah madaukakin sarki ka sa duk wata dabarar da za a yi muguwa a kaina ka sa in tsallake ta ya Allah ka sa in afka ciki wahdini ya Allah ka shiryar da ni ka bani shiriya ka sa abubuwa na su tafi daidai wa yassir huda ilayya sannan ya Allah ka sauƙaƙa min shiriya shirya ta zama mun aba mai sauki kage ihdinas siratal mustaqim wanda idan kace ihdinas siratal mustaqim sai ce wa hadha li abdi wa li abdi ma sa'al wa hadha li abdi wa li abdi ma sa'al wannan na bawa na ne kan gabaki daya sannan da abin da bawan nan nawa ya roke ni na bashi kaga al-huda kenan وانصرني على من kagan sannan ya Allah ka bani rinjaye akan duk wanda ya min zalunci al-baghyu kaga al-baghyu kenan ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum kaga al-baghyu kenan yana ɗaya daga cikin manyan manyan zunubai guda biyar da Allah madaukakin sarki ya hada su ya haramta su qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wama qatala wal isma wal baghy bighayri al-haqq وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم من جنكم تشيني ونن ورسوني على من بغى علي يا ألا دون دي زالنشي أقينا يا ألا فكي مكينا أقينش رب اجعلني لك شكارا يا ألا مدوك كنسكي كساني إن زمن يوم قوليا وأن شيني نصف الإيمان kamar yadda aka ruwaito daga sayyidina ali kuma aka ruwaito daga sayyidina abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ma dukkanin su suna cewa al-imanu nisfa nisfun shukrun wa nisfun sabr imani fukafukai biyu yake da su akwai fifikan farko shine ne fifikan godiya eh idza ataka Allahu shakarta wa in ibtalaka sabarta in Allah madaukakin sarki ya mutum ya ma mutum ni'ima ya masa minna to shi ke nan sai ya gode to kun ga shakkar ke laka zakkaran ya Allah madaukakin sarki ka sanya ni in zama mai yawan ambatanka da nau'ukan zikiri duka in zama mai gina ka in zama mai ambatanka da kalbi wa lisani wa arkani ya Allah ka sani in zama mai tuna ka da zuciyata da harshe na da kuma me da gaɓoɓi na haka a shukur shi ma ita ma a ita ma godiya ita ma bil lisan ita ma bil qalb sannan kuma ita ma bil arka gaɓoɓi su gode rahaban lak ya Allah madaukakin sarki ka sanya ni laka rahaban in zama mai ra'am in zama mai tsoronka hmm? رهبة إن زما رحابا لك إن زما ميتورنك إيه رحاب كينا سننكم راهب إني يوم بوتك إيه راهب رحاب من الرهبة أنا فسر الرهبة الخوف كيش يمي كينا الرغبة sannan kuma arrahba al'ibada ai daga nan ne aka samo ne arruhban لك إطواعا يا الله كسن يعني إن زمن يوان طاعة عليك لفظ إطواع صيغة مبالغة لك طاعة إطواع ومن يد وحاب من إتما صيغة مبالغة بجنة رهاب رهبة مطوع من يوان طاعة عليك يا الله إليك مخبتا يا الله من تكن ستي كسن يعني إن زمن من صوغو عليك شيني المخبت أخبت إيه. وبشر المخبتين هذا المخبتون سوني الخائفون ما تصور الله لك عواها منيبا يا الله لو كنت تفسير سنجاني إن زم أواه ميون كوكا إيه. الإمام إبراهيم النخعي رحمة الله عليه ليه التابعون الكبار الكوفيون yana cewa sumiya abu bakrin radiyallahu anhu awahan li rahmatihi wa lutsufihi ana ce ma na abubakar radiyallahu anhu awah saboda saboda yawan tausayinsa da kuma tushen halin shi yanzu sai ya kuka kamar yadda nana shi ta masa shaida da manzon sun ce mu hu ababakin fil yusabbihu nas tace ya ma'aikin Allah a sa umar ce hujja ta ya ma'aikin Allah saboda idan sai ibn abubakar ya shiga makamin ka inda kake tsayawa ka ja sallah yau ka ya tsayi ne saboda ba ka da lafiya zai kama kuka ba zai iya karatun sallah ba ya ce muhu ababakirin falyusalli bin nas ki je ku ce masa ibn abubakar ya sallah da mutane karshe man sun ce ne inna kunna fawahibu yusufa ku ne dai ga mayan annabi yusuf a faɗa muku ba za ku ji sai kun ja kaga shine wannan saboda ka awwahu kenan eh kalmar awwah balarabe ya yi amfani da ita a abin da ya zama mara daɗi shine can Mahmud Gunay ko yake to awwahu awwahu in nafa'ati shay'a awwahu ko a kasidarsa da yake ta risa'ul islam ko to a ciki yana cewa yake cewa awwahu awwahu in nafa'ati shay'a awwahu yace wayo wayo idan wayo na amfana wani abu ko Allahu kenan muniban ai munib anaba yunibu inabatan ai taba ya tubu taubatan ko aba ya ubu aubatan shine ina inaba wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ko munibina ilayhi wattaqu kaje munibin munib ay raji'un wa a'idun mai dawowa zuwa ga Allah tuba kenan ya Allah ka sanya ni in zama yawan tuba rabbi taqabbal tawbati ya Allah inna tuba ka karbi tubana ka karbi tubana domin karban tuban ma wani abu ne sai ka yi addu'a in ka tuba kuma Allah ya karbi tubanka khil haubati sannan ya Allah ka wanke min zunubi na hauba zunubi hmm? wa ajib da'wati sannan ya Allah ka karɓi addu'ata wa sabbit hujjati sannan duk hujjata ya Allah ka tabbatar da ita in faɗi ta cikin abin da kake so wahdi qalbi sannan ya Allah ka shiryar da zuciyata zuciyata ta zama mai maka da'a wa saddin lisani sannan ya Allah ka daidaita harshe na ka in faɗi komai sai abin da kake so waslul sakhimata qalbi sannan ya Allah ka kwance mun kullun zuciyata sakhima al-uqda al-uqda wal-rabt kulli shine sakhima sakhimatu kulli mutum Allah ya kwance mishi ku duba tsadar waɗannan addu'o'i addu'o'i ga sanin wajen guda nawa hada hadithun sahihun wa rawahu tirmidhi wa hasanahu wa sahahahu al-imam tirmidhi ya ruwaito yace hadisi ne hasanun sahih to da kun wannan babban abu ne ba abun wasa bane addu'a ce da ya kamata ko da yaushe musulmi ya zama ya haddace ta kuma yana yawan yi saboda abin da ta kunsa dunkulallu na sakonni kun ga ita kadai muka iya karantawa kuma ba mu ba ta hakkin ta ba domin kowace daɓa daga cikin gabobin addu'a ko kowace jumla to ya kamata a ce a yi masa wani sharhi mai tsawo inda za a fitar da wasu darussa wasu fa'idoji a cikinta to alhamdulillah sai mu tsaya ana Allah